بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين a ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma na jiya a tawili fi ma'ani tanzil tafsirin shekana abdullahi bin kodo wai ta game da hullahu bi rahmat mun kwana a cikin wannan juz'i na hudu majalladi na biyu shahi na ɗari uku da hamsin da hudu a farkon suratun na a wa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن الذي هم فيه السلام عليكم رحمك الله السلام عليكم آه، آه. أكرمكم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin biya a tawili fi ma'anar tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fudu wai ta game da hullahu bir mun kwana a farkon suratun naba'i wadda yake wannan sura ta jiɗa makka kuma arba'una aya tana da ayoyinta guda arba'in bismillah rahmanir rahim na'am <clears throat> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم a bismillah rahman rahim amma an ayi shay'in daga wani irin abuna asulhu amma ke asali ne wasu salatul haɗi sai an ka sada shi wajen rubutu ko kun zai alif an ka shahi alif farqan bayyana huwa bayyana habariya do a samu farki tsakani ne da habari waƙara qara ibn kasiri amma biha sakati sulwakahi wai daga wani irin abuna ya ta sa'aluna ƙuraishawa sashin suke tambayar sashi ya tsalu ba'abu ƙuraishin ba'aban sashen ƙuraishawa sashi ke tambayar sashi an rasulullahi ko kuma mina na suke tambayar manzon Allah wal muminin da muminai istiza istihwamin domin wannan kenan suna tambayar manzon Allah suna tambayar muminai istihza'an don izgin to istihwa mu tafsir amma isiwa mina na gwababawa bawa lishanin mas'ula anhu da sha'anin wanda an ka tambaya suna tambaya ne anin na bai daga labari al'azimi babba bayanun lishanin muhim wato wannan bayani na ga sha'ani wanda yake mai gwabi ausulatu ya sa luna wa amma muta'alliqun bimul mari mufassirun bihi wa naba'ul azim naba'ul azim huwa alqur'ani shine alqur'ani almustamil wanda ya hada shi alqur'ani wanda ya haɗa alal ba'si akan tashin alqiyama wa jami'u shar'i tashin abin shari'o'i duka allazi hum mukhtalifuna fihi wanda yake suna saɓani a ciki wal mu'minuna mu'minai yuzbitunahu suna tabbatar da shi wal kafiruna kafirai yankirunahu suna musu ne al iqtila ko go sabani bainal kuffari tsakanin kafirai wa minhum man yashakku fil ba'th cikin kafirai akwai mai shakka ga tashin alkiyama wa minhum man yaqada bi inkari akwai cikin su wanda yayi yankau da musu ne وعلى الأول فضمير يتساءلون شامل للمسلمين to damirin nan na yasa sa'aru na ya haɗe ga musulmi wal kafin da kafirai wal muslimuna su musulmi suna tambaya listi idadi domin tanadi wal kafiru na kafirin suna tambaya lil ina da don kididanci don ba su yarda ba saboda haka daga wani irin abu na suke tambaya sashe sashen su na'am كلا rada'an كلا سيعلمون كلا للمتسائلين wannan kwaɓewa ta ga masu tambayan nan biyu huzuwan wa inadan izgili da ƙididanci sai ya alamu na ma ya bihim ala karihim lahu wallahi za a san abin da zai ji dan musu akan musu su ga shi wannan abin da suke tambaya a kai au ko kuma ga wani tafsiri sai ya alamu da annan ma ya ta sa'alu na anu haƙƙun za su san abin da suke tambaya a kansa gaskiya na kuma ثم kalla sai alamuna sannan kuma bari za su sani takaririn lil mubalagati wa summa lil ish'ari bi anna wa'id sani ashaddu wannan ita summa domin a sanar a ci wannan na biyu ya yi tsanani daga na farko wakila al'awwalu inda nazi amma kuma an ce na farko shi nan lokacin da ake tasgarai wasani fil qiyamati na biyu kuma a alƙiyama awal awalu lil ba'asi ko ko na farko don tashin alƙiyama wasani lil jaza'i shi ko na biyu don sakamako summa aw ma ta'ala ila qudrati alal ba'asi sannan Allah ya nune akan ikonsa akan tashin alkiyama faƙala mutane suna ma ba su mamaki su gani su yarda su san iko namu na alam na ja'alal adam musai ya kasa mai hadan hide kamar guya shi hide farashina halakum mun shi hida ta ba don kowa ba sai don ku hatta sakantun wa kuka zaune ta don haka ashe kenan tun da Allah ya shi hida ƙasa don ku kun zauna cikin ƙasa Allah mai iko na amai da kuma an rasa ni a gaba والجبال Allah ya sanya duwatsu kuma autadan su ne turaku tazbutu bi al'adu, ƙasa na tabbata da ita kama ya zubutu lihiba'u kamar yadda tanti ke tabbata bil autari da turaku ne idan ana son a yi ruwa dole sai an sa gimshi kai tsaye waɗannan duwatsu su ne turakun ƙasa su ne kamar wato abin nan ɗan matari ga ita ƙasa yi wal istiwamu litaqrir ashe ba musanya wal jibala autada ba alam naj'alukum alam naj'al al arda mihada eh an sanya wal jibala autada ashe sanya duwatsu abin nan turafu ba eh an sanya ai an antum la tunkiruna shay'an min zalika ku ba kuma sun komi cikin wannan bayan karul ba'as limaza to tun da dai kun yarda Allah ya halitta ƙasa don ku Allah ya sanya duwatsu abin nan su zama turaku to musun tashin alƙiyama limaza don mi in dai har Allah na da iko ga wannan to yaya ka yadda to don ba ka da Allah na da iko ta da alƙiyama ta da al'umma bayan su mutu na'am وخلقناكم أزواجا وخلقناكم وهلتاكم إن أبنجي أزواجا نوئي نوئي ذكورا وإناثا mahalata ku abokane a wurin juna namiji da ya ta mace na'am waja'alna waje Allah mun sanya kwanan kwananku su ba ta hutawa ƙaƙa'an yankewa anil ikhsasi gabarin motsi rahatan li abdanikun don jiki shi huta wasabta abin abinda ake ce musu ba ta yankewa wa minhu da gari an kaɗe ba almazbutu lil mayyiti ana ce ma matacce mazbut wanda an ka yanke an yanke rayuwa waje annan laila waje annan laila ba waje annan laila Allah ya ce mun ka sanya dare libasan ya zama ɗan maruhi gare ku ya an ruhi satirin mai ruhiwa da zalabi da duhunsa man arada al-iktifa wanda ya ne koyuwa min ɗalibin daga wanda ake nema mai nema au matsalubin ko wanda ake nema a kansa yan an ce ana neman mutum da rana in dare sai ga awa ya samu kariya idan mutum na nema abu in dare dole ja jiki ne ta kuma gobe to Allah ya sanya dare ya zama haka gare mu mu al'umma kuma ni'imata amma mutum bai iya gane ni'ima ta sai wani hali ya shiga to shi gaba waja'alna mun sanya annahara rana ma'ashin wurin abinci wurin neman abinci ga galibin jama'a domin wani wurin da yake dukuwa wurin neman abinci da dare to amma Allah ya sanya rana ta zan galibin ku nema abinci wa kata ma'ashikum istadalla Allah ya yi hujja bi halikim da halitta su zakaran wa unsanan da mace wa saufa Allah ya cika ahwalam halayensu mubtariqaini muqtari ne ni raba guda biyu da kuma gwama du don haka ashe kenan ya kamata ɗan adam ya dubi wannan ya gane Allah ya gaba wa banaina mun gina sab'an samai guda bakwai sabu samawati shida da mahu tsanani fokakun saman jam'u sharidatin jam'i na tsanani ay qawiyatin muhkama mai ƙarhi abin kyautata ma halitta mururu zaman shudewar zamani la yu'thiru ba tasiri a cikin samai wanda za ka duba idan ka yi ka gina shigewa aka ta shekara hamsin da ruhin laka to kana tunanin ko baka bi kwano ka kamar wannan ruhi kai wani amma sama kakan ka haka ya gata shi ma na haka haka na ya gane ta na shi shi ma haka na ya gane ta annabi adam alaihi salam haka ya gata to fa an kai karshe to amma shuɗewar lokuta da zamunna bai yi tasiri cikinta ba na'am waje Allah mun saye sirajan wata irin hitila muniran mai haske wata irin hitila ta ba musanta ba haka ce huwa shamsu ita rana wa hadan mai huro haske wa qadan mai asuwa mutala'ali a mai kyalkyalniya min wahajatin naru a ba'ad au ko ko baligar fil hararati rana ta kai kulga zafi ta yi wuta zafi min wahada huwal hamu da rana na kusa gare ta ko da kusa ko da shekara ɗari da tsakaninka da ita ai ba jikinka ba ko kashinka sai anarki saboda zahi ta hauta zahi shekara ɗari ko da sai shekara ɗari da tsakaninka da ita ba ka ita cikinta duk wannan ni'ima ta Allah ke faɗa ke faɗa yayi muna kuma Allah yayi muna ni'ima Ni a gaba duk abin da mun kare muku kuma ga wani abu mun saukar gare ku don ku rayu domin in babu wannan babu rayuwa wa an zalla mun jidda ma'an ruwa sajjaza masu tsiyaya min al-mu'sirata daga girgije wanda ya matsu bai sako ruwan ba as-sahabati giragizai allati sharafat an asura har ya wanda ta leƙi iska ya yayi barbarata lil madar don ruwa ina misali kalm usul jariya kamar budurwa wanda ta balaga allati dalan min al-khayl wa ta kusa jahila haka girgije yake da iska Allah shi ya iya Sababin mai yawan zuba da kasaratin da yawa ya ƙalu sajjahu wa sajja na nafsi misa Allah ya muna haka wannan iyakacin rayuwarku kenan da abin da kuke ci ba ku da ƙari ban da shi ruwa waɗanda ake jusuwa da sama da waɗanda ake bulbulawa da ƙasa kai ɗan adam ba ka da aga su da babu su da kai an gama da kai ba ka da sauran wata dibara sai kai su murgiya Allah ya ji da ruwan nan daga sama lelo korija don mu ci gaba da hissuwa bihi da shi habban kwaya yukutat wadda ake kutantuwa bihi da shi wane ne zai kutantuwa da wannan kwaya al'irs mutum kalhin dati kama alkama an kawo kawo tashbihi an yi magana da abin da galibin abincin duniya domin galibin abincin duniya alkama yanzu wannan cewa shinkafa alkama ta yi zama galibin abincin duniya wani bai iya rayuwa sai da gurasa ita ya kace mahi yawan jama'a ita suka ci shinkafa abinci ta amma ba duka ba amma daga alkama sai shinkafa to daga shinkafa sai gero eh ga bahaushe amma dai ni duniyar najeriya zama ga inda ba a shan hura ba eh. daga gero sai dawa daga dawa sai masara daga masara sai maiwa don haka an zo da kawo tasbihi amma ana nufin an shigar da waɗanda wani batan sannan Allah ya sa muku tsiri shi ko tsiri Allah ya haishe shi lidda wabi don dabbobi sai ku waɗanda sun ta kama da su kamar ku yanzu da kai da dabba sai ku ta gwagwarmaya wajen salat da alayyahu a girka dabba gona alayyahu ka gawar za ka yi mai sallar garha sa salafu saraha a to alayyahun da aka ci ɗaya rana nan ala ana cin sala haka nan don haka dabbobi su adda wannan katimni kamar ɓorai wala hashishi da taɓanni ɗan mm. adam bacci ne ba haki ba ne ba kucin tafasa ba kucin yara anguwa to shi na dabbobi na yan haka da kudu su kuna maya amma kuma yanzu kuna sun kwace ma dabbobi da kamle ha so ne su kai alaka ɗaya ka so ne ba ga yanzu wata sabga da an ka ɗauko ba ma ɗaya da aka shanya a dake wai an gano magani shi wai har da abin gari aka yi na shaƙe-shaƙen ga wasu uɗi kara ganga har asa ga gora ana ana shaƙa mutum ta ba ta mutum biya na ba don ba gaskiya na ba Allah ba gaskiya na ba ta ba na da kablana da da wannan da kablana ka ne da kablana ka ne eh wajen natin to kuma Allah ya sanya muku wajen natin da lambuna basatinan gonakai alfaban masu yawan ganye multafitan jam'u lafihin jam'ina na ganye ka sharifin wa a sharafin au jam'u lafin ka huffin wa a fatin saboda haka Allah ya ba ku gonakai waɗanda yake ana ana samun ganyayyaki ciki waɗanda aka amfani da su yanzu ya an ce ganye an ka ce abin nan salat da sauransu an ka ambata ba akwai abin nan ba na ana ba duniya tana amfani da shi waje abin da shahi abin nan ti inna yawmal fasl inna yawmal fasl kana miqata to duk abin da aka yi a ƙare inna yawmal fasl lalle ranar da za a bayani daki daki tsakanin talikai bayanar khala'i tsakanin talikai ana faɗin magana ranar ga ana faɗin magana ranar ga za ta tsaya mutum shi mamakin da ta tsaya duk abin da aka faɗa mai gashi ya bayyana mai to wannan ranar da za a yi bayani da ke dake tsakanin talikai a yi hukunci ka na fi ilimin ta zamo a cikin sanin Allah au fi hukumi ko cikin hukuncin Allah katon wadda an yanka mata lokaci wa lissa wabi wal iqab lokacin da za a ba mutumin kirki lada mugu mutum a mai azaba Allah ka kare mu babu ranar da dan adam zai samu kai ne cikin farin ciki da annashawa irin ranar da ya tsaya gaban zafin Allah an ka ce mai aljanna babu ranar dan adam zai samu kai ne cikin bakin ciki da damuwa ta ƙarshe yana ranar da aka hukunta zuwa wuta Allah ka kare mu oh, oh. Allah ka muna arziki shiga aljanna to ci gaba يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ranar da ake rabewa din nan yau mai yunfaku ranar da ake busa fi suri cikin ƙaho alƙarun ƙaho badalon au bayanin miyomil fasili ranar da za a busa cikin ƙaho wannafiku mai busa israfil mala'ika israfil na zai busa fata tuna, sai ku zo min ƙuburikin da tsobrukanku kowa ƙabari ne ya ɓari shi hito ina za ana ina da zuwa ga wurin tsayi za a zo afuwajan gabin gabin jama'atin muktalifa jama'a waɗanda sun ka sassaɓa wal hadisul marwi hadisin da an karuwaito anna ummatahu alaihi salam cewa al'ummar annabi muhammadu tukushan a sharatu a sanatin ana tara ta sahu goma shekana abdullahi ce maudu'un ƙarya na. to malam ya tare don ka a tambayi wacce qalahu fi gatil amani ba ya ka take nan ba mhm. ka tambaya ba so guda ba <laughs> yarda da malami ya yi shi sunna ta yarda da shi shari'a ta yarda da shi kuma ayar da matsayi ne da kuma tsohon Allah ne baka san shi ba ka san tafsirin ka ganai a tuka gani to bari mu bari mu bari mu karatu hmm. to ci gaba وفتحت السماء فكانت to idan za a wannan hukunci wa huwa hati sama'u za a bude sama bi tashdidi lil jumhuri wa takhfif lil kufiyuna shuqiqat a tsage sama lil zulul mala'ikatu don jidan mala'iku an yi adafin sa ala fata'tuna wa isarul madi li tahaqqul huquqi aw halun ay fatatuna wal halu annaha qad futihat za ku zo alhali an riga an buɗe sama wata shadidi ne kasaratul turuki wa shukuki yasa an kai ta shadidi saboda hanyoyin da aga sama na jidowa mala'iku sun yawa shaguwar da aga ta yawa fa kanat dama sama ta zamo abuwaban dama abuta ta, za ta abuwa bai wani mubalaga fi kasaratul shukuki hatta ta annal kulle abuwaban hatta koma ko ina kohata sama'u kenan to in mala'iku za su jido cikin ƙasa da girman da Allah ya yi musu da matsayinsu to a ƙasa wani wuri duwatsu sun cika ta sun kaka to za a yi وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا wasiratul jibalu za a tahi da duwatsu zuhiba biha an amakiniha fil hawaii sai a da ita gabarin wurin zamanta a cikin yanayi na dama duwatsu ta zama saraban biga haba an kura a yi musu fati a cikin saukin a tsaye da tahiya ƙila tasiru awwalan kasiban farko duki zai koma tudun rairai mahila mai kwasata sun makal ihili sannan ya zan kamar zubu wanda an ka saɓe na kaɗa almanfushi wanda isa ka bugawa sun mata murru marasa ha sannan ta ɗaura zakwa in iska ya buga yana ɗaukar ta yana jefa ta wani wuri hali uku kenan sun mata siru haba an sannan ta koma ƙura mansura abin shekewa sun makassara da sannan ta koma kamar biga la haƙiƙata laha litafassusu ajza'iha domin wato yanke yankenta ya yayi rugu rugu ta wace ta da iska Allah sauƙaƙe inna jahannama inna jahannama kanat mirsada na مآبا inna jahannama lallai wutar jahannama kana ta zama tsada mabaga wurin daku makana razzin yursidu fihi hazanatun nari al bagiren dako masu tsaron wuta suna dakon kahirai ta nan ina misali kalmi zumari kamar kwage ne makanin da zai turmaru fi halhail bagiren da ake gudu da doki don a kai gare in an sha ya fage an ka ce a yi tsira a yi musabakan gudu waɗanda a can ba jiran suka yi dawaki su kai ba to haka nan na jahannama ke jiran kahirawa au ko kuma mujrisun fi tarsilil kufari mai tsanani ta wajen sauraren kafirai li Allah ya shazza minhu wa don ka guda ya rafi kalmi di'an ay mirsadatun aw rafida ko mai daku. ma'aban lidagina makoma ga yan tsallaka iyaka alkafirina wala ya tajawazu na ba su tsallaka ta marji Allah ita an makoma ga yin su kuluna suna shigarta in sun shiga yau shi a hita لا نسين فيها أحقابا لا نسينا alhali suna masu zama halin muƙaddara ai muƙaddara lusun ana muƙaddara zamansu fiha cikin jahannama a haƙabar shakarkaru duhuran zamun na laliha ya talaha ba iyaka jam'u hukumin jam'i na shekara da don bi awwali wa qara'a hamzatu labisina maqsuran huwa ablagu wal hukubi al muddatu dawila shi ake ce hukum gaira mahadura ta wadda ba ya kance ba wa kada akasaran nasu malamai sun yawaita fi ma'anaha a cikin ma'anar hukumu ƙila wasu sun kace daga cikin maluma salasu na alfa sana shekara dubu talatin wa ƙila samanu na alfa sana shekara dubu arba'in muna tare da kuwa wa ƙalar hasanu imamu Hassan ya ce laisa lil ahqabi haddun illa al da fi nari wato hukube da iyaka in ba da wama wuta ba la na sina a aba ba hita. Allah ya ce ya kamata ɗan adam shi tunani ko da wutar duniya aka ce zai shiga bai hita? to duk abin da zai sa kai shiga shi ya kamata shi balle wutan lahira to kai ka san wanda ya shiga wuta ko ta duniya ta ba nutsuwa gare shi to amma domin musammi muke ciki Allah ya ce alaikum salam mhm. haka a ba so sawa Allah لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون نعم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حليما وغفاقا قال الله فوقك يا la ya zuƙuna bardan ba su ɗanɗana bacci fiha cikin wuta lil hawa domin wani yanayi ya ruhun wanda ke hutar da su wayan fusu har nari ya zan kuma zahin wuta ya zan ya shiɗa Au nawman li'annahu yubrudu sawrat al'adashi ko kwana domin hina sanya yadda ananin kishirwa in mutum na jin kishin kwana sai ya ta sai jin ta rage wala sharaban ba su dandana abin shayal bihi wanda ake daɗaɗa da shi illa hamiman sai ruwan zahi ma an fara ruwa ma zahi gayatar harara waɗansu suna kai kul da zagi waga saƙan da saƙen jamban surkami yan wuta bisa kafi lil jumhur wata shi ne hamza wata sa'i wa harsu ma sinu ma sinu abinda ke tsarara abin da ke tsarara min da ahalin nar na surkanin yan wuta wa ya ta mila an ya yakuna qawluhu la zuƙuna? halan min ne fila da fina wa a haƙaban mansubin bi la zuƙuna. ai yalbasuna fiya a ƙina ana ɗaura musu suturar bala'i ciki amma ba a amma ba za su ɗanɗana komai ba illa hamiman sai ruwan zahi waga saƙan da tuwaɗe na jamban 'yan wuta kuma wannan abin suna sha ne a haƙaban shekarkaru ibdulu jinsan akara ana canza musu wani jinsi na daban milal azabi na azaba wa ala kaunil ahqabi la nihayata laha wa la yazuquna isinafan Allah sauƙaƙa sun ya gaba jaza'an an saka musu ai juzu an saka musu jaza'an sakamakon ufaqa wanda ya dace muwafiqan wanda ya dace li amalin ga ayyukansu jama'a fala zamba a azamu min kufri ko akwai babu laifi wanda ya kafirci girma wala azaba ashaddu minan nari babu azaba wadda ta tsanani daga wuta don haka an yi daidai to kuma a nan duniya ya an wa'afe su innahum innahum kanu la innahum suwa kanu sun zamo layar juna ba su kaunar hisaban hisabi li'in kare himul ba a zo suna musu tashin alkiyama bayanin lin muwafaqatil jaza bayani na don muwafaqa ga wancan sakamako wa kazzabu وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا سن قريتا كذابا قريتاوا bi ayatin alquran da ayamun alquran takazima ay mubaligi ne fi sun kai matuƙa karetawa wa takazima mufrad da kuma karetawar ta faifai wato babu kareta irin wanda ta yi mutun shi wadi kuma bai guna aji Allah sauƙaƙa to duk abin da sun kai na aiki wa kullu shay'in wa kulla shay'in kowane irin abu min al'amali to su sani a sai nahu mun kididdige shi da batsana mun daure shi kitaban rubuce kataban masdar a sai nahu ma'ana wa ya aikata nahu fi lauhi mun rubuta shi lawal mahuz aw to al hafza ko ko takardun wadanda ke tsaro linujazi alai don musaka a kansa wa zalika daga cikin abin da an ka rubuce takazibuhum lil qur'ani kada ta so al qur'ani bi fi'li al ko kuma mansubi na da fi'li al muqaddar aw halun bi ma'anan makasubun wal jumlatu iya tarawun don haka Allah ya riga ya sa a rubuta duk ayyukanku babu abin da ke bacewa in alkiyama ta tsaya abinda za a ce musu duk cikin alkur'ani babu magana mai ciwo ga 'yan wata irin wagga duk gaba Allah madaukakin sarki ya ce fazuku ai fa lahum ana cewa ga rusul akhirati inda uqul azab wa am ko azaba alaihim gare su zuku jaza'akum ku dan dan sakamakon ku wa tafata ilayhim an kawai waya gare su fi maqamis sakada a cikin bagiren Hush. ziyaratin fil azabi don a ƙara musu cikin takaici Allah ce walan nazirakum illa azaba ba mu ƙara muku komi sai azaba fauka azabikum sama azabakum istisna'un min a'am ay shay'an min al-ashiya' wa fil hadisi ya cikin hadisin manzon Allah hadhihi ashaddu ma fil qur'ani ala ahli nabi wannan aya ta fi kowace aya tsanani da takaici da bala'i ga yan wuta bisa ga cikin ayar da cikin qur'ani domin sai lokacin da suke sauraron agaji sai a wawaya a ce musu ba mu kara mu komai ban da azaba ku ci gaba da kan azaba wala nazilakum illa azaba Allah ka bare mu to mun ce ku ji tsoron Allah duniya kun ki mun ce ku dawo ga Allah kun kiya to su ku miza a ba su inna lil muttaqina inna lil muttaqina mafaza inna mafazan lalle bagina rabbanta ya tabbata lil muttaqin Allah fawzan aw mawdu'ul fawz ko ko bagina rabbanta mina na hada'iqa gonakai basati na gonakai wato kenan aljanna ranar alkiyama ya gama ya aljanna aka yi aljanna Abin da aka ba su sai a ba su gonaki a wannan muna ba a to ka gani barilin min mafaz barilin da au ba'adu au bayanin jami'a hadikatin jami'a na gona rawdatan zautayi ma'dudatun abin kewayewa zatan ga zati ajjaran musmira 'ya'ya itace masu 'ya'ya ciki sai ka buɗe bakinka sai su haɗa wa a'ana ban da inabo ba lati liqillati wujudiha dan nan wuya gari ba a samu maza fi alil arabi ƙasar larabawa ko kuma ya da hili kan mufawuza to ɗan an ka ba ɗan aljanna lambuna waɗanda duk nau'in ɗan iti akwai ciki sannan ga inabo ba ciki to mina na za a gama musu وكواعب da kuma ‘yan mata jam'u ka'idin jam'ina na budurwa aljawari ‘yan mata ta akabat sai dai hunna waɗanda nan su na tsaye a taraban ‘yan shekara wato tsara guda liddat wadda kowace bata wuce shekara talatin ba kuma haka ake ha abada ga lambu duk ɗaya ice wanda ka sani sai har wanda baka sani ba ga inabi mai karamci ƙasar larabawa sannan kowane ɗan aljanna guda ga iyali dubu goma sha biyu da ɗari ɗaya ga su ba su mun fada bari ka jiya ci gaba wa kasan da gidauniya hamran ta giya da haƙan cike mali a ha ƙauye ƙauye ta cike yake gata ta cika amma ba ta bungula hmm. ana cewa da haƙa alhaulu sauki ya cika a da haƙahu mala'ahu au abragahu Gagiya cike da masaki ga kohi ciki in ka taba abin nan hira da abin nan sauransu kuma ka ɗauku ka ɗauku kohin giya ka ka kafa bakinka to bai kamata mutum ya sha giya yana tare da mutane ba don kashi magana banza Allah ya ce mi la don an sha giya cikin aljanna yan aljanna la ya sama'una ba su jifiya cikin aljanna dalilin shan giya inda shurbul hamr gon shan giya wa gairi da wani neman al-ahwal da sauran halaye lagawa magana banza ya sasa magana Ba baɗilan ƙarya min alƙauli ya ta'azzabi wanda ake cutuwa da shi walakin za balle ƙaryatawa bi tashdidi lil jumhuri ay takziban wa bi takhfifi lil kifa'i mazdaru kadhiba haka ce ba kitaban au mukabe ba wajen karice karice la ya kazi ba abuhun ba'da ce bai karice sashe cikin aljanna ga giya an sha amma ba ta doke hankali ba jiri ba ciwon kai ba duwa ba maye ba magagi duk kowa ya koma mashayi wagga giya da an ka ba sun ka sha bayan waɗancan abubuwa da mun ka faɗa don me an kai musu Jaza'an sakamako na min حسابا جزاء سكمكونا من ربك رب بنجنك أي Allah ya saka musu wannan sakamako a ɗa'an baiwata, badalun min jaza'au maf'ulun bihi, lahu au linasi bihil mahzuf hisaban sakamako kafin mai isa ne a hasaba hushai iza ka fahu idan isa mai hatta kala hazbi hayati ya isa aw kasiran ko da yawa min qawlin a adani fa a hasabani wani ya bani a abin da ya bani ya bani da yawa ai aka sar alayya hatta qultu hazbi hanni ya isa ko ba haka ba jama'a mai kayan gawa yana da mulki رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه سقرا رب السماوات وبنجين سمي أنا كرنتا دجرة كما يكون كجا كرنتا والأرض لك أساء ما بينهما بالرفع نافئ ومن كثير وعبي أمر مبتلأ خبره الرحمن don haka in ya zan a arrahman dole shi shi ma shi rafa wa bil da lil baqi na badalun min rabbika wajen da ibn al amir wa asim ala annahu badalun min rabbi ورفعه حمزة وكفائي على أنه خبر محذوف أو مبتدأ habaru لا يملكون saboda haka ashe kenan a nan wanda adda kayan can ubangijin sama da ƙasa da abin da tsakaninsu Shi ne mai wannan kyauta Shi ne rahman to su talikai la yamliku da ba su mallaka hidaban magana minhu da gare ta'ala madaukin sarki ay la yamliku min in min indihi shay'an min al-hidabi ba su mallaka abinda agun Allah wani abu na magana لأن المملوك لا يملك shay'an ala malikihi ko yana mallaka wanda an ka mallaka bai mallaki komai na mallakinsa ba saboda haka bawa ga mai gida nai bai iya cewa dukiya wata dukiya ta haita don shi dukiya na dukiya dukiya ta ko sata ya sai dai a kama a a mai ladabi don ba a kaci mai don dukiya ta ta canza ma dukiya wani zama hmm. wa hada la yanafi shafa'atu ba'da al-izni wannan bai kore ceto bayan an yi izini amma in ba izini ba ba wani mai ceto wani wallahi sai an izini Allah ka cece mu jama'a ya kamata mu mai da hankali wallahi akwai magana yau mai kuma ruhu لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب Hmm? ha mu shoke ko yau mai ƙomar ruhu zaro lila'am lukuna aule ma ba da hu ta ambata ranar da ruhi zai tsaya ruhi na jibril a bara da hu li sharafihi A wani naw'un akhar ko ko nau'i na daban min al-makhluqati yawa ko wani ma azamu min al-mala'ikati wanda ya girma daga mala'iku wani nau'i na halitta wanda ya mala'iku girma A wani malakun ko mala'iki lam yalqa Allah ta'ala ba'da al-arshi azam minhu ko ko wani mala'iki na wanda Allah bai halicci bayan al'arshi abin da ya shi girma ba muwakkalun alal arwahi wanda an ka wakilta akan rayuwa ta dan adam wal mala'ikatu da mala'iku za su tsaya saffan sahu hana ay mustafina la yatakallamuna talikai ba su magana illa man azina lahu rahmanu sai wanda Allah ya ce mai magana bil kalam min al anbiya'i wal mala'ikati wal awliya was salihina sai wanda Allah ya yarda shi magana daga cikin annabawa da mala'iku da waliyan Allah da salihan bayi jama'a muna tare da kuwa ko shi ma da shaɗin izini wata wakilun tawkidun li qawlihi la yamlikuna minhu ba. kuma wa ƙala ya faɗi sawa ba haqqan fi duniya. wanda ya faɗi gaske Allah nan duniya wa amina bi kuma yake da shi kama fil bukhari kama da cikin sanyin bukhari ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم wannan wuni da ake magana alhaƙu shine gaskiya ka'inun matabbaci alama halata ba makawa. Wa man ta haza wanda ya so shi riƙe ma'aban makoma ta gari ila rabbi zuwa ga mungiji ne ila sawabi zuwa ga ladan Allah marja'an makoma wa manzilan na masauki bil imani da imani wal amal salih aiki da kwarai don haka abinda ake so nan wanda ya so to ya riƙe makoma zuwa ga Allah da aikin kwarai inna inna anzarnakum عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا inna lalle mu naku mun yi gargadar da kuwa azaban azaba kariba makusanciya azabul akhirati azabul lahira wa kullu atin qariban duk abin da ata kusa yake wala anna mabda'uhu al-maut mafarasa mutuwa Yau yanzuru al-mar'u ranar da mutum yake dubi zarhul azabe bi sifati kullu mri'in dukkan mutum zai dubi ma qaddamar yadahu abinda gangar jikinsa ta gabatar min khairi na alkhairi au sharrin ko sharri Allah ka samu gabatar da alheri wa yaqulu al amma kahiri azmi yana cewa ya harhu tambihi laitani to na kuntu turaba da na zamo ƙasa to baya fi duniya a cikin duniya ai ya ubangiji da dai lam ulaq ba halce ni ba aw fi hadha lil koko cikin wannan yini yana gurin zama kasa lamma yara sa'ir al hayawanat lokacin da ya ga sauran dabbobi tasiru ta koma turaban tukra muna tare da kuwa ba'da al sasi bayan an yi sakamako duguma da tattu da anka tuna akwai mai kaho an rama mata min ba'dha li ba'alin kama ja'a fil hadith muna tare da kuwa kamar yadda bai cikin hadisi cewa ana mai da dabbobi bayan an yi sakayya su koma turbaya kamar yadda zuwa wannan hadisi shekara abdullahi ya ce lakin ƙalafin jawahiri sai da ya faɗa cikin jawahirin misali lam aqif ala hadisi sai ba tsaya da saka hadisi ingantacce ba fi audi ha turama a cikin komawa halittar da an kai turbaya yace babu wani hadisi ingantacce wa qalla qala shehu abul abbas al-qasdalani imamu shehu abul abbas al-qasdalani wanda shahanci bukhari ya ciro an shehi abul hakam ibn abi rijali inkaru hadha al-qawl musun wannan magana cewa ko nutura ba kahiri na guri na yayi su ko sun ce yana wannan guri lokacin da ake mai da dabbobi da abin da sauransu ba yan sakayya su koma tun baya shi na shekana abdullahi zo da wannan tafsiri kuma yace amma babu hadisi ga dace kuma shehu abul abbas ya ciro daga abul hakam bin abi abin rijali inkaru hadha alqawl wa qala kuma yace ma nafi ruhul hayat fi shay'in kwamfani ya ba da wujudi ba a ta rai na rayuwa ba cikin wani abu bayan ya yi zama da rai daga baya bayan alkiyama ta tsaye a ce babu wannan abin ya ce babu wannan magana ko alama wani kalafa hau kuna an